wanda ya ga dama yana kwantatawa ga wanda ya ga dama wa sharu Allah ilaha illallah ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa da wula sharika shi kada yake baya da abokin tarayya wa sharu anna muhammada abduhu wa rasuluhu kuma yana shaida lalle muhammadu bawan sa ne ko manzo ne na sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd eh baya haka nan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man sama ramadana imanan manzan Allah ya ce duk wanda ya ɗauki azumin Ramadana imana yana mai imani ko hace saban yana mai bidan lada ga Allah subhanahu wataala to duk wanda ya yi azumi haka nan gufira lahu ma gaddama min zambi duk zunubin da ya an gafarta mai saboda haka jama'a ku yi kokari ku yi niyya mai kyau wajen azumin Ramadan duk wanda ya azumin Ramadana ya yi niyya mai kyau ya yi ayyuka mai kyau gufira lahu ma gaddama min zambi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa bi riwayatin lin nasa'i cikin wata riwaya ta nasa'i annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce man sama ramadana wanda ya azumi ramadana imana wa hata saban bisa ga imani bisa ga neman lada ga Allah gobe da lawo ma ta kaddama min dabbi za a gafarta mai zunubi ne da ya gabata wa man kama lailatul qadari duk wanda ya tsaya daren lailatul qadari imanan yana mai imani wa saban yana mai neman lada gobir lahu ma taqaddama min dambi shi ma za a gafarta mai zunubi ne wanda ya gabata wa mata akhara da wanda ya jinkirta shi wanda ya yi tsayi daren lailatul qadari zunubin da ya yi can harko da zunubin da zai yi nan gaba in ya yi zunubi to duka an gafarta mai a annabi abbasin radiyallahu anhu ma nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce mana da raka shahar ramadan duk wanda ya riske wata ramadan da makata wanda Allah ya taimake shi ya tahi makka kamar yanzu ga Allah ya maka mawafaka ka je makka ka yi azumin ramadana makka to inna wata guda ya samu yahi in bai samu ba dai wanda da ya azumin ramadana da makka kuma abin na na waqama minhu ya tsayi cikin wata ramadana ya tahi makka ya azumi kuma ya yi sallolin nan da aka yi a can makka wa kama minhu ma yassara ya tsayu ga abin da duk ya sauka gare shi kataba Allahu lahu ata alf shahr Allah zai rubuta mai lada alf shahr Ramadan wato Ramadana dubu ɗari idan kayi azumi ka azumin Ramadana Allah ya taimake ka ka samu zuwa Makka kai azumin Ramadana wanga ramadana da kai to za a baka ladan ramadana dubu ɗari shi yasa kuwa ganin ga azumin ramadana umara ta yi tsada ga azumin ramadana umara ta yi tsada saboda wagga falalat babu wanda ka wasa da ita sai wanda bai dawa da zai yi amma duk wanda addawa da zai yi to zai yi kokari ya ga cewa ya azumin ramadana a makka ko ɗaya na ko ko biyu zai yi kokari ya ga cewa ya azumin ramadana a makka ya ce abin na wakati balahu da kulle ita itika raqaba kuma za a rubuta mai lada wanda ya tabawa kowace rana wa bi kulli lailatin itika raqaba kuma za a rubuta mai ladar wanda ya tabawa kowane dare wa wa kulli yawmin humlan farsin fi sabilillah kuma kowane yini za a rubuta mai ladar wanda ya sai doki lokacin ana yaƙi da doki ya aza mai sirdi ya buɗe soja ya ba shi abinci ya ba shi abin sha ya ba shi doki na ya ce ka ta zuwa jihadi bi sabilillah kun ga ba wanda ya san adadin lada ta yan ba Allah ba wa bi kulli yawmin hasana kun ga kowane yini lada yake samu wa bi kulli laila hasana kuma kowane dare lada yake samu to wannan ramadana shi adda irin wannan ramadana shi yadda irin wannan ku yi kokari ku ayyuka alheri cikin ramadan kuma wanda duk ya samu wanda zai ya yi kokari ya je ya yi umra cikin azumin ramadan umra cikin azumin ramadan daidai take da aikin hajji tare da manzo Allah ba ko yanzu ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda duk ya samu wanda zai yi yayi kokari gurgurdan wanda duk yaka iyawa yayi yi kokari ya ga cewa yayi ayyuka alheri cikin ramadan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله ياتي صلى الله عليه وسلم صلوات خمس salloli guda biyar wal juma'a da juma'a ila juma'a zuwa wata juma'a wa ramadanun ila ramadan da watan azumin ramadan zuwa wani watan azumin ramadan mukaffaratun ma bainahunna suna karkar duk zunubin da a tsakanin su idza ushribat kaba'ir ya an ne kace manyan Wannan ubatan kirista mai jirgin yana hannu, wannan rasu da wannan haifin da cikin wannan wata Allah na saukar da rahama wa yahuddu khadaya yana karkare zunubai wa yastajibu du'a wa yastajibu fihi du'a yana ansa addu'a kuma cikin wanga wata Allah na ansa addu'a ku yi addu'a ta alheri ga kawunan ku ko kakku mance da ɗayan ku ha kuna ganin wa da zamani ka canji ku yi musu addu'a wadda ko da za su tashi su tashi bisa taki wato kamin su canye shi kamar da kun ga 'yan izala yanzu suna ta yi bisa ga taki shuka wa'ancan da sun ka wuce suna ta abin da suka yi kame a can canyi su dawo daidai da sauran ƙungiyoyi to ku yi ƙoƙari kuma ku yi ku shuka su tashi su iske taki su hau su ji daɗin rayuwa duk wanda hituna ta kasance Allah yana kulawa da su saboda sun hau abin da ya yarda da shi yace yanzuru Allah ta'ala ila tanafusikum fi Allah yana kallo zuwa ga yaso sanku wato cikin wannan wata wai bahi bikum mala'ikata yana alfahari da ku ga mala'iku ne faru Allah min anfusikum khairan ku gwada ma Allah alheri game da kawunan abubuwan da kun san mara kyau ku bari ku sauke farashin kaya ko ba ku sauke ba ku basu wanda suke kamar azumi tunda ba karawa sun kai ba ku sauke farashin abinci ku bashi wanda yake ku ba ƙara ma kayayyakin rayuwa tsada ku ba ƙara ma kayayyakin rayuwa tsada Allah ku gwada mai ga kanku ku gwada mai alheri fa'aru Allah min anfusikum khairan ku gwada ma Allah alheri ga kawunan fa inna shaqiya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla haqiqa shaqi shine wanda anka haramta ma rahama Allah cikin wanga wata babu shaqi sai wanda anka haramta ma rahama Allah cikin wannan wata duk wanda ya bi hanya wanda Allah bai so to shi ashiki cikin abin nan rayuwa hudu ba ta farko kenan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane saka siru mina salati fi shahar ramadan ku yawaita yawan sallah cikin wata ramadan wannan wata na ramadan ku yawaita yawan sallah ciki ne ya ku jama'a li'anna li'anna salatan nafilati dan sallah nafila la hadda la ba ta da iyaka sallah nafila ba ta da iyaka ku yawaita sallah ya ku jama'a an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce manzo Allah ya ce as-salatu khairu mawdu'in sallah ita ce bagire wanda ya kowane alheri wa man da an kafira. duk wanda ya samu iko shi sallah babu iyaka manzo Allah ya ce fal yasta kafir to shi yawaita duk wanda ka iya yin sallah babu iyaka fal yasta kafir to shi yawaita babu iyaka hasanahu al حسن al Albani fi sahih al-jami' kun ga hadisi ya inganta duk wani wanda zai ce muku ba a sallah da yawa a kaza akai ku aje shi gehe ya ta shi shi tsaya nan ya ta shi shi tsaya nan ku ko ku yi kokari ko wuce gaba kakka bari kowa mai shi ka baya da ƙarhinka da ƙarhinka wani ya jawo kai mai shi ka ya aje shi bai to mai shi ka aje shi ka wuce gaba bari in kakkai ba ka iyawa sannan ka ce ba ka ya ƙasa sun rauni amma kana iya kakka bari kowa mai baya Asalatu khairu mawdu'in sallah ita ce mawdu'i wa bagiri wanda shi kowane alheri wa man istata'a an kafira, wanda da ya samu iko shi sallah da yawa babu iyaka falle laysa kafir shi yawaita wa’alamu alamu khaira anna khaira amalikum musana ku sani yayya aikin ku shine sallah hadisun sahihu wayannan hadisai ingatattu ku yi ƙoƙari ku ribance su rayuwa ce gajera ce baram war haka mu nawa muke mutane nawa abokanmu na kusa da mu na kusa da mu da na nesa da mu wa'anda muke tare da su bana ina suke sun tahi ko mu ya za mu yi kuma an kun tafi masallaci lokacin da kun ka zo sallah Ash-sham, duk wani malamin da ya ce muku in an kai za a yi ido da wuturi ku tashi ku tahiya ku ba mallamin kwarai na ba وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم abu zar ya ce maza Allah ya ce annahu yadda abin yake man kama ma'ar imami wanda ya tila ya yi tsaye tare da liman bai hita ba hatta yin sarrafa sai da liman ya sallama shi ma ya hito kataballahu kutiba lahu qiyama laylatin an rubuta mai tsayuwar duk tsawon daren gaba ɗaya wanda ya raba ka da wannan masoyinka na ko makiyinka na ya ce ka hita yanzu in ka hita in an jima nafilar da kai ita za a baka ladarta amma kiyama lailata ya fice ma sai ta da aka samu ne to duk wanda ya ce ma karka tsaye ta da liman don ka samu ga falala kyale shi Karka bi shi ana so mutane su yi gaba wasu sun dawo mai da mutane baya ɗaya suka yi ana aza mutane ga sunna mai shi su ɗaya suka yi yan bidi'a shi yasa lokacin da ne ga wani ba kawai ya zo nan na ce mai dattijo kana na ya ce ina nan ya an ga kabba hitowa ya ce wallahi malam yanzu Yaren ga masu wa'azi wallahi in ka sai imanin nan na dorowar wale ma shi suka yi ya ce wallahi walwale shi suka yi don haka malam gara mutum ya rike imani ne an koya ma tauhidi an ce ka ce bida sun to sun ce ka yi ta bida a daidai na abin nan babu lahi ce ma wannan wa'azi ne ka zuwa jawa, na ta yi wani wa'azi wani ƙauye na haɗu da wani attajirin izala wanda yake a dun najeriya izala ta san da shi game da gudun mawatai nace alhaji ina ka ɓoye ya ce wala ina nan nace to an kai ba kai ta ko ina ya ce malam mun tsaya maɗan ɗan hake imanin da mun ka samu irin wanga wa'azi da kuka yi malam wallahi duk ko ina inda ana yi ne muna haida amma wa'azi ka ce kawai abinda an ka koya maka ka rike shi ya tabbata shikenan a dawo a ce maka wai ka warware ka dawo ga bid'a to wa'annan da ka san su mai sheku baya ka ku bi su su raggaye na ba su iya ibada wannan hadisi hadisin sahihun sahahu al-albani fi sahih tirmidhi a ziyada sai ƙarin eh, bayanin falala ruya ana abi sa'idin na khudiri radiyallahu anhu qala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce idza kana awwalu laylatin idan dare na harko, idan dare na harko ya kasance mai ramadana na ramadana abuwa bu sama'i sai abu da kohoye sama wala yughlaqu minha babun ba abu da ba a kulle kofa ko guda ciki hatta ya kuna akhir laylatin min ramadan har dare na ƙarshe na ramadan ya zo walaysa abdu ya yusalli fi babu wani mumini da zai yi sallah cikin wani dare fi ha cikin ramadana illa taɓa lahu alfan wa aka hasana sai Allah ya rubuta mai lada dubu ɗari ah, lada alfan lada dubu ɗaya wa khamsumi atin da lada ɗari biyar da kulle sajadatin da kowace su juda. to a hudu ba mu sai dai mu bata jibi mu gama ta ba ta ya fassara na dibi agogora a bari mu tsaya nan ina lada

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Concerne comme ça. الحمد لله رب العالمين خالق الحب والنوى المعز والمذل الذي يرزق من يشاء ويضيق لمن يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك شهر رمضان بمكة وصامه وقام منه ما تترى تدبر الله شهر رمضان في مكة وكتب بكل يوم رقبة وبكل ليلة رقبة في سبيل الله وفي يوم وفي كل يوم حسنة وفي ليلة حسنة ماجه وعن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم

ma'ruf allaha min abdikum khairan wa inna ash-shakiyya man hurima rahmatullahi azza wa jal rawahu at-tabrani wa ruwatuhu thiqatun اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الناس استكثروا من الصلاه في شهر رمضان لان صلاه النافله لا حد لها عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع ومن استطاع أن يستكثر فليستكثر حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قيام ليلة حديث صحيح على الباني في صحيح الترمذي الزيادة روي عن أبي عن أبي سعيد أن القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة آه، من رمضان فتح أبواب السماء ولا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس عبد مؤمن يصلي في ليلة فيها إلا كتب الله له آلفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة ومن أمنا في الجنة من ياقوتة حمراء لها ستون ألف باب بكل باب منها قصر من ذهب موشه موشه بياقوتة حمراء فإذا تعرف في الحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة شجرة يكتب في ظلها 500 عام رواه البيهقي اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا برقلك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا نخلك وأنت رجاؤنا وكم من نعمة أنا أمتها علينا قل لك عندها صبرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها قل لك عندها وكم من نعمة أنا أمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتك صبرنا فلم تحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا وارحمنا بما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا يا من لا تدره الذنوب يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا يدرنا وغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس السلام عليكم وصلى الله على نبينا محمد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله